assalamu alaikum bakta malam ina da tambaya yawwa yalla bai ina jin ka malam baka san mata suna nika akan dutse ba eh haka ne to malam idan suna nika wake akan dutse wannan karin da yake fita gurus gurus gurus din nan shin daga cikin dutsen karar take fita koko daga wake ne Ni ma bari in yi maka tambaya, wannan marin da na yi ma aran da ya fitan nan shin daga hannuna ne koko daga kumatunka ne karan ya fito. A'a, ina malam ya tafi ne. komai jalla zama fi girma a a jogo ina zuwa haka wallahi rediyo ta zan kai wajen gyara tau jogo Allah ya bada sa'a daraja Allah mai fulani wannan rediyon taka wata nawa ta ya aje kwakuwarsa shekara biyar a aji bari mu buɗe cikinsa mu gani Malam gafa mai sakin labaran can ya ruga wallahi sai na kamo shi. Shaye! Shaye! yau ba wata sata mai yawa za mu yi ba saboda yau ne ranar zagayowar haihuwata kuma suna na dadi hikima don haka duk wanda kalmar sunarsa ta fara da kalmar d to ya zo ya faɗa min sannan ya ce min happy birthday <laughs> ni suna na duna happy birthday barawo happy birthday barawo happy birthday barawo shaye Kai, wai kun sayan abin lanya. Hmm, layya ai sai masu kuɗi. Ai ma na ina laya shekarar ga. Alai ga shanu can kasuwa sun yi bugai. Da dubu goma ka ko dubu goma sha biyar ko ishirin ka samu na ginka babba. Kai dan Fulani, wai ko da gaske kake? Da gaske nake mana. Risatu. Assalamu alaikum. Yalla bai shanu muka zo su yi. Oke to ga sunan kuɗi ba in kun ga me muku. Yalla ba nawa wannan. Wannan dubu ɗari uku take. A a to nawa wannan? Gaskiya wannan dubu ɗari biyar ce. Shin wai ma kamar ta nawa ce kuke so? Ne fa ta dubu ashirin ce nake so. Ni kuma ta dubu goma sha biyar nake so. to ku sani kuɗin ku ko akwai abu za su saya ba dama dama ma idan kuna bukatar dusa ko kowa kai ku tafi gida ku yi kwana shekarar galayya ba irin taku ta talakawa ba <laughs> ka san ni wallahi ba ma komai bata min gai ba irin yadda dillalin na ya ce kuɗin mu ko awakin wajen nan ba su yi dama dama in dai dusa ko kowa aini abin al'ajabin da na gani shine yasa na kasa yin magana ban taba ganin dabba na magana ba sai ga wannan wai har da ce muna mu je gida mu kwanta shekarar ya ba aranta mu ta talakawa ba duniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun kawo yallah mai an shi wannan robar ka sha ka ji abin da ke cikin amma babu zaki ko dai ka kara ma lemon ruwa a'a ni ma robar tsintarta ne akan hanya shine na yi fitsari a ciki saboda na kawo maka ka sha ka ji ko ina da ciwon suga to amma na ji daɗi da kace babu zaki na san kana nufin ba ni da ciwon suga kenan Ganin mutum tsaye ba lafiyar mutum annan ba. Ya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun kaura sun wuce duniya. Ya jikin naka, him ga sinan dai. da ɗan sauƙi. Ka fara iya cin abinci ne? Har yanzu dai ba na iya cin abinci sosai, sai dai ɗazu ne ma da safe na sha maltina kwalba uku da madara gwangwani biyu, kuma na ci balangu yanki ashirin da kwai guda hudu. Na sha yogurt rabin lida roba ɗaya. Wayyo bayan na sha magani na ci gurasa bandace da dankalin turawa ɗazu kuma da ƙyar na ci sakwara malmala biyu an so min dambu na ɗari na ci zu na gama cin alkubus da romon kai sannan na ɗan kurbi furalu da yi goma likita ka rubuta min multibet ko na samu in dinga cin abinci sosai Cewa masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu muna yi wa kowa fatan alkhairi idan har kuna so a yi muku tallan kasuwancinku kowane iri ne ta wannan salon na katun comedy to ku yi magana ta wannan number ko ku turo muna sakonninku ta message mun gode rayuwa tana buƙatar tunani abubuwa guda biyu ne matuƙar mutum ya fahimce su ba zai wahala ba a rayuwa na ɗai shine arzikinka arzikinka waninka ba zai ci maka ba duk inda kake sai arzikinka ya biyo ka saboda haka ba buƙatar ka hana kanka sukuni akan abin da allah bai ƙaddara maka ba na biyu shine aikinka aikinka babu wanda zai yi maka saboda haka ka dage wajen yi wa Allah biyayya domin Allah ba zai baka sakamakon abin da baka aikata ba a rayuwa kowa ta kan yake yi yi ƙoƙarin ka aikata abin da zai amfani ka duniya da lahira ya Allah ka ba mu dama da ikon aikata alkhairi ina yi wa kowa fatan alkhairi